a yi gano a sanni nga wo si ci kani wal hanga hantum bo bal an hantun bu mu tabbatan ne a yi ay ni a shi asin bai sintina yau kika tuntuwa hantun haro in haramaji yo gaba daya ine salanga gahari walgota hari ganda hantun haikula ikoi ma nga no bora ko ge ti selanga hay ikoi ma nga no bora ko ge go da hay subhanallah jin ko ko jin ga tun ikoi ni di ibo ci dira ikanda rukiya me yon la harorin ki tufa kanu bo bo mu kai sai ni to afa barkan sai zikiri kan si mumbul ilkoy ama sobe ke tufuni se harra ma yogo fumbu tuy tuyam tuyam tufam tufam tufam tufa me yo lar no lugo gan ibn hay kula ga saka ngen da wukan ina hantu ilkoy ma wal haga kan yankin no ainin hada ilko ko da no bilga kani me yo da haru wal ha haru wal ha haru wala ebisemeyo laga ikande uh, hantum dai? amma ikandara uh, strategi taji ina model taji ka ase ina te takaddaga ase no alfaga gaba ingam takadda wana sifa zam takadda wana imakka bore mun boro goga hantum kanera ida min alfagai polisi an tuma hari hawo kau tenera kadai no bora tuna mane alfai gaba antum ne ma antum Kalau macam ni, to waydi ni in kanda igoga nera illa bai wara da ni kau imar kazaira da kaza jadaru kaza kiri kiri Jadi kiri ne gudu habotu saurani gudu ni gudu hay fo jini ga du yu ni ga du har kan ga icho ni ga du har kan ga imancho